الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسي نسب إند بيو أتكين كراتمنا رياض الصالحين نا الإمام يحيى ابن شرف النووي rahmatullahi alaihi muna cikin babu fadlil hubbi fillahi wal haqqi alaihi wa ilamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa ma za yaqulu lahu idha a'lama wato babu falalar so dan Allah da kwadaitarwa akan ayi shi ayi so ayi soyayya dan Allah da kuma mutum ya sanar da wanda yake so cewa yana son sa da kuma shi wanda aka gaya masa cewa ana son sa saboda Allah in aka san da shi ne zai faɗa shi kuma to mun karanta hadisai kamar guda biyar ko shida eh guda shida a cikin wannan babi za mu tashi hadisi na 381 wa an mu'az radiyallahu anhu an karɓo daga mu'az shine mu'az ibn jabal radiyallahu anhu قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تشوى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يقبطهم النبيون والشهداء يتي الله تعالى يتي ما سسن جونا سبو دا جرمانا سنا دا منبرين حسكي النباوة دا شهيدي سنا فتين wannan matsayi nasu wato suna cewa su ma a ce suna da wannan matsayi shine zibba Wani hadisi hadisi ne kudusi hadisi kudusi shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah wanda shi ba alkur'ani bane amma shi ma wahayi ne daga Allah sai dai ba a saukar da shi a matsayin qur'ani da ake tilawarsa ba shi bambancin hadisin kudusi da alkur'ani shine alkur'ani lafazinsa a ana ibada da tilawar lafazin da ka ba zai yi ka faranta ka faɗi alkur'ani da ma'ana ba dole sai dai ka faɗi shi yadda yake kuma shi ne kaɗai ake iya tilawarsa a cikin sallah shi ku hadisul qudusi shi ma lafazin da ma'anar daga Allah yake tunda wahayi ne sai dai shi ba a sanya mu mu bauta ma Allah da tilawarsa ba kamar yadda aka sanya mu mu bauta ma Allah da tilawar alkur'ani shi ba za ka ɗauki hadisul kudusi ka ce za ka yi sa ba kamar yadda zake in kai tilawar fatiha a ce kowane harafi kana da lada goma shi hadisul kudusi ba shi da wannan hmm. amma shi ma wahayi ne daga Allah tunda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa qala Allah Allah ya ce to annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce sannan kai kuma ka ce ma'anar ne amma lafazin ba daga Allah ba to kuma shi hadithul qudsi zaka iya riwayar sa da ma'ana amma alqur'ani ba zaka iya riwayar sa da ma'ana ba to ya ce Allah ya ce a sauraka wannan hadisi shi kamar yadda na ce shine alhadis alqudsi abinda yasa aka ce masa qudsi saboda ana danganta shi zuwa ga wato Allah wanda yake shine alqudus tsarkakacce eh, shi yasa ake ce masa qudsi ah, ce ah, hadisin ya bayyana falalar soyayya dan Allah to annan sai aka bayyana soyayyar dan Allah da matsana fi jalali don na, don sanin girman Allah wato kaso mutum saboda sanin girman Allah ne ma'anar wannan wato saboda kana ganin girman Allah wannan wanda aka ce na Allah ne saboda ganin girman Allah ke zamanto yana da wani matsayi na musamman a zuciyarka saboda haka ba shi kake gani ba Allah kake gani saboda jin girman Allah wato kamar makka ce makka gari ne amma ka ji girman wato ka rinka jin girman garin a cikin zuciyarka da san garin saboda kawai gari ne saboda gari ne wanda Allah ya fifita har ya rantse da shi to jin girman Allah yasa za ka ji girman wannan gari yasa ayi Allah ta'ala ya ce wanda yake girmama alamomin addinin Allah wani yana daga cikin tsoron Allah zuci to haka zalika a cikin mutane wanda ka gani Allah ya zamanto saboda kai kana jin girman Allah a ce wannan wanda yake zaune lafiya da Allah yake kiyaye Allah yake kiyaye iyakokin Allah wannan mutumin ai ya cancanci dukkan soyayya da dukkan girmamawa saboda ganin girman Allah haka ba shi kake gani ba Allah kake gani saboda Allah din mm. to shine ma'anar fi jalali saboda jin girman Allah to kuma wannan daga cikin ayoyin imani kamar yadda ya gabata hadisin na farko da muka karanta a cewa daga cikin waɗanda suka samu zaƙin imani mutum ya so mutum baya son su don komai sai dan Allah mm. to can an ce dan Allah kaga shi ya fi gamewa amma nan sai aka keɓance da don girman Allah saboda haka wato soyayya ce da take tasowa daga jin cewar wannan wanda yake a inda saboda saninka da girman Allah ya sanya ka kake kiyaye kake kiyaye shi kuma kake ba alaka ta musamman in ka tuna cewa wannan fa bawan Allah ne ko ma menene sai ka raga ko ma menene sai ka raga wato ko mace ce da mijinta mace ce tana aurar mijinta mutumin kirki idan ya idan idan ya wato ya tusa mata wani abun bakin cikin idan ta Allah ce in ta tuno cewa wannan fa na Allah ne wannan fa mai yin kaza mai yin kaza sai ta wace ta ga za ta raga masa ai wala ce wannan ba to haga ai jin girman Allah kenan jin girman Allah to waɗanda suka yi ma juna haka saboda ganin girman Allah to shine Allah zai musu wannan su ne Allah ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ce suna da mimbarai al-mimbar shine wato abinda ake kafawa madaukaki yayin da mutum zai yi bayani wanda yake akan mimbari kowa yana kasa yana zaune wanda yake akan mimbari shi kawai ake gani shi kawai ake gani to asali mimbari shine irin wanda muka sani na masallaci kamar mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam mataki uku ne kawai amma mimbari na masu mulki ai madaukaki ne sosai eh, madaukaki ne sosai kamar yadda aka ruwaito rabi'a bin amir da ya je wajen a kwamandan sojojin farisa rustum eh, inda aka sanya ma eh, general din karagarsa sai an yi matattakala ce hawa gari shida sana za a kai wajensa kuma an shimfiɗa an shimfiɗa shimfiɗa ta alharini ja haka rabia ta amir ya zo da takobinsa yana caka aka ce kai baka gani wannan ne kaɗaga? ya ce ku ka nemi na zo in ba ku sai in koma haka ya tattaka ya je haccan ya same shi ba ga alamar mimbar ke na masu mulki ke to su waɗannan wato haka ranar alkiyama wannan a arafatul kiyama ne a ranar alkiyama ne ba a cikin aljanna ba kamar a yanda ban nan bai kawo sabanin bai kawo wannan riwayar ba amma kamar yanda ya zo na hadisin an rahman suna zaune a gefen daman Allah kuma dukkan hannayensa yamin Allah ba shi da hagu hmm. to suna mimbaran nasu na haske ba wai mimbarin zinare ba ba na lu'ulu'u ba mimbari ne na haske to ya aka yi haske ya zama jiki da har ya zama to mimbari an mayar da shi na haske wani ya daga cikin abin da Allah ya bar makansa sani kuma yanzu duk wanda ya san wanda ya karanta a physics quantum mechanics ya san yadda wato haske yake taraddudi tsakanin jiki da energy tsakanin madda da karfi karfi ba a ganinsa amma madda ana ganinsa wato shi haske dinnan yana da kwayaye yana da kwayoyin zarra wanda za a gani koko dai kawai walkitawa yake ba za ka kama shi za ka kama haske amma kwayar zarra za ka iya kama ta ko irin koran na amma sai ba za ka iya kama shi ba to shi ne bambancin to shi kansa haske din da ake ne da ba za ka iya kama shi ba abin da yanzu fidin zake tabbatarwa shi kansa yana da jiki yana zama jiki to da haka yanzu da aka ce da Allah ya ce da Allah ya ce zai musu mimbare na haske kaga wanda ya dan samu dan hange na irin wannan abin da yanzu ilimi ya gano ba zai zama to wannan abin ya zama ba kowa a gare shi ba hmm. Hmm. mun kanta the uncertainty principle ta quantum uh, ta quantum physics shine rigimar eh rigimar Einstein da Bohr Niels Bohr Bohr shine yace uh, yace ba za ka iya cewa abu a lokaci daya haske ne ko madda ba ba a san ko menene ba shine da uncertainty principle babu tabbas shine uh, Einstein ya masa raddi yace Allah baya baya wasan ludo baya abu wanda yake kaci ci abin da ba shi da hakika almuhim dai uh, wannan uh, sanin waɗannan abubuwa Allah ya bar makansa sani amma abu ne wanda yake Allah ya kan sako waɗansu ayoyi wanda mutane za su iya wato tsinka za su iya tunanin watakila wato wannan ba wani abu ne wanda yake mustahili ba da za a ce ba zai yiwu ba hmm. wani zai iya yiwa hankali zai iya suranta wannan amma ya yake Allah ya bar makansa sani tunda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce na tanadan mabayina abinda ido bai gani ba kunne bai ji ba bai taɓa tsarsuwa a zuciyar ɗan adam ba Ba ga da kake tsammanin ba haka ba to sannan waɗannan mimbarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce annabawa da shahidai suna musu gilfa algilfa daban take da hasada hasada haramun ce gilfa halal ce algilfa ita ce ka gani ima a wajen wani kai fatan ake kai ma da ita wai ita ce gilfa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fi sunatayn ba a hasada sai abubuwa guda biyu ba hasada yake ne ba a gibba wannan burin shine mutumin da Allah ya bashi ilimi yana hukun yana aiki da shi kuma yana hukunci da shi da mutumin da Allah ya bashi dukiya ya sallada shi akan dukiyar yana fitar da ita ta hanyar da Allah yake so to wannan abubuwa waɗannan abu guda biyu sune ake musu ake fatan ina mutum ka gani kace kai ina ma ni ma Allah ya bani wannan shine ma'anar gibba ita ku hasada shine ka so gushe wani ni'ima daga mai ni'ima ita wannan eh dan me kai wani dan me hmm. ka so gushe wani ni'ima daga wajen ko da idan kana so ta gushe ne kowa ya rasa sai in ci tafi muni hmm. wanda ku kake so ta gushe ta zo wajenka to ita bata kai waccan ba amma dukkaninsu haramun ne dukkaninsu suna askewar imani daga zuci to hasada ba ita ake nufi ba a nan gitsa ake nufi to saboda wannan matsayin keɓantarsa yadda Allah ya keɓance su da wannan hatta annabawa da shuhada an keɓance annabawa da shuhada saboda girman martabarsu annabawa dai su ne fegin mutane shuhada ukuwa. su ne waɗanda allah maɗaukakin sarki ya mayar da su rayayyu bayan mutuwarsu to suna son a ce ina ma su ma suna da irin wannan matsayi to wannan ya nuna girman wannan matsayi waɗanda suka so juna saboda allah ga wannan shine zai zafirar kan mutum ya yi wannan aiki kuma makasudinsa shine a ka gyara zuciyarka tunda aiki ne na zuci aiki ne na zuci Allah ne kadai ya san wanda yake son wani saboda ganin girman Allah na Allah ne kadai ya san abin da ke cikin zukata hmm, sai da alamomi suna da suna da alamomi kaga kan cewar wanda ake so din dan girman Allah ba wata dangantaka ba wata alaka ba wata maslaha amma kawai wato soyayya ce dukkan mazhari dukkan abin da yake bayyana soyayya za ga akwai su tare da su wannan shine alamar soyayyar dan Allah amma sanin hakikanin ta wannan ya Allah ya bar ma kansa sani to kun ga musulunci haka yazo musulunci ya zo da ayyuka ba kawai na zahiri ba a ga mutum kawai kana sallah kuma kana faɗan alheri ya zo da ayyuka na zuci kuma ayyukan zuci ɗin su suka fi muhimmanci don su ne suke tabbatar da gaskiya tsakanin mutum da Allah sun ke sa mutum ya zama to mai gaskiya rawahu tirmidhi wannan hadisin tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne hasanun sahih idan tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih ma'ana an ruwaito shi da isnadi sama da daya sai isnadin za a ce hasan ne sai isnadin kuma za a ce sahihi to da kamar nau'i ne na taukidi yace hasanun wa sahih na'am al Sani. na'am na'am akwai waɗanda suke nashi neman fassara hmm. cewa wani a lahira suna da darajar da annabawa suke nuni suna hmm. kuma wannan yadda kai mana bayani hmm. eh. ma dai fasa kuma ta sami tasiri a bisa kan mutane ahsan kwarai gara da aka kawo wannan nukta saboda wannan wato wata wajen da waɗansu suka yi ilhadi suka zane kenan suke cewa akwai wato waliyansu shehunansu suna da daraja wadda annabi mursali ma bai annabi da annabawa mursalai ma ba su kai wannan darajar ba kuma suna cewa wato shi wali yana da martaba sama da annabi amma ƙasa kaɗan da manzo wato ya fi annabi to wani lokaci sukan yi amfani da irin waɗannan hadisan don su nuna wannan don su nuna cewa gashi da Allah ya faɗa cewar wato annabawa da shuhada suna wato a girka suna son a ce su ma suna da irin wannan martaba to yanzu annabawa idan mabiya annabawa sun samu wannan daraja to ina kuma ga annabawa ina kuma ga annabawa yanzu a ce soyayyar da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar um, ba ta wannan ba ba irin ta ɗin ba ce ba don girman Allah ba ce me ya haɗa da ce wannan soyayya wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zai riki daɗi a cikin mutane da ya riki abubakar ya zama ba badadin karin soyayya kenan shine ba daɗi special masoyi da zai dauka cikin mutane da ya dauki sayyidina abubakar saboda haka annabawa su suka fi cancantar wannan martaba amma domin bayanin darajar ne ake faɗan cewar wato annabawa da shahidai suna burin a ce su ma wato suna a girta suna fatan a ce wannan daraja suna ta tabbata a gare su ba kan cewa ba su samu darajar ba ne hmm? cewa allah ya yi wannan darajar da har annabawa ma suke cewa masu ma suna so yanzu kamar mutumin da ka ga yana da ilimi ne kuma yana aiki da iliminsa ko yana da dukiya yana amfani da dukiyarsa in kai ma haka kake yi dan kana burin a ce ina ma kai ma kana da aiki irin wani kai ma kai wannan bai nuna kan cewar a ka da shi din ba bal kana sha'awar wannan aikin nasa kana sha'awar wannan aikin nasa amma tuni kai Allah madaukakin sarki ma ya saka a cikin wannan domin wanda yake sha'awar irin wannan wanda yake girba hakikatan ai a aikace din ne yake yi tunda ka ce kana son abu amma baka dauki matakan yin su ba soyayya ka ba ba ta gaskiya ba ka ce kana fatan a ce kai ma ka saka wannan matakin don haka irin waɗannan maganganu na ilhadi wanda zaka ka gansu suna yi yanzu kuma zaka ka yi ta jinsu a cikin su suna yin su wai cewa su masoya a masoya shehunansu ne suna fifita ji suna suna yin maganganu na sakin baki a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da fifita shehunansu a kansa wannan dina daga cikin ilhadi wanda ba wani musulmi da yake shakka akan kan wannan wanda ya fifita wani sama da annabi kowane ne shi ba a shakka a kafircinsa wanda ma ya shakka a kafircin nasa ya zama kafin. like eh, su ai su har sun naɗa kansu sun nada kansu su ne ga waliyan ga waliyan abinda suke nada kansu ma sunan Allah hmm? Hmm? su ce Allah wani Allah wani Allah wani ko ku taba suna wannan ba karewar ma su nada kansu wali shi wali hakikatan ai ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda ya san shi sai Allah tunda Allah ta'ala ya sifanta waliyai da cewa na amanu wa kanu yattaqun wanda suka imani kuma suka kasance suna tsoron Allah suna takwa to kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce at-taqwa huna yana nuni ya zuwa ga ka to wai san abin da ke cikin kirji hmm? ba wanda ya sani sai Allah in ba wanda dan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyana ba sahabban su ne wanda suka rayuwa tare da sa a su ne sahabbansa wanda ya rayuwa wanda suka rayuwa da shi sallallahu alaihi wasallam ko kuma in cikin tabi'ai kamar wanda ya ayyana waisul karani wanda muka karanta sa cewa duk wanda ya gan shi daga cikin ku ya nemi ya nema masa gafara Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayinsa hmm? saura ku kawai sai dai a wata zato sai dai ake wata zato ba wanda ake yanke masa cewa wannan wali ne sai dai a kyautata zato kuma kyautata zato yana da kyau a ce a yi kyakkyawan zato ga muni amma a yanke ka ce a ah, ai wani wali ne sai dai ta fata الحديث الثاني والثمانين بعد الثلاثمية حديث نتري أكد الثمانين دجو وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله daga abu idris al-khawlani aidullah sunansa kenan cikin manyan tabi'an sham masu masu yawan bauta su ne suka renu a hannun abu darda da ummu darda da su abu zar waɗanda a su ubada ta bin sami sahabban da suka zauna a sham ban tabbatar ba ko ya riski abu zar alkhawlani khawlan eh eh dulkha alkhawlani qala yace dahaltu masjid dimashq na shiga masallacin dimashq dimashq birnin damascus da daddan birni ne shine headquarter daular rumawa a a kasashen larabawa a kasar syria hmm. shine garin da aka ce a nan annabi isa zai sauko ta hasumayar babban masallacin kamar da ya zo a hadisin sahih muslim a nan ta nan hasumayar zai sauko masallaci shine masallacin umawiyuna wanda alwalid ibn abdulmalik ya gina shi fa'ida fata barra ustanaya sai ga wani ɗan saurayi haƙoransa suna kyalkyali in haƙoransa na gaba suna kyalkyali mai fararen haƙora wa idan nasu ma'ahu sai ga mutane na tare da shi fa idan talafu fi shay'in asnaduhu ilai idan suka yi sabani a cikin wani abu sai su mayar da shi zuwa wajensa wa sadaru an ra'ayihi sai su duk su dawo kan ra'ayinsa fa sa'altu an sai na tambaya wane ne wannan faqil sai aka ce haza mu'az ibn jabal wannan mu'az ibn jabal da kun san dan sauri ya shekara 36 ya bar duniya ya shekara 36 ya bar duniya a'a na'am eh ba gwamna ba dai an dai tura shi za a ce dai gaskiya mai malami aka tura annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi yaman hmm. to kun ga shi sai ce masa fa'ida fata dan saurayi sai ya shiga 36 ai dan saurayi ne <laughs> suka ce haza mu'az aka ce haza mu'az ibn jabal radiyallahu anhu walamma kana min al-ghad yayin da washe gari wato kashe gari hajjartu sai na fita da wuri fawajattuhu qad sabaqani bit tahjir sai na ganshi har ya riga ni da yin jijjifi wato al tahjir shine fita lokacin wato yana nufin lokacin sallah a zahar da sauran garjin rana ya fita da wuri wajadtuhu yusalli na same shi yana sallah fantazartuhu hatta qada salata sai na sai na jira shi har sai da ya gama sallarsa wato bai far masa ba da tambaya sai ya jira shi sai da ya gadda sallah thumma ji'tuhu min qibali wajhi sai na zo masa ta gabansa ta gaban fuskarsa hmm. fa sallamtu alai ne masa sallama ثم قلت سننتي والله إني لأحبك لله yace na rantse da Allah ni wallahi ina son ka saboda Allah faƙala Allah saboda Allah ƙala Allah yace saboda Allah faƙala Allah yace saboda Allah faƙuntu Allah yace eh saboda Allah fa akhadani bi wasu ridai sai ya kama ni da matattaran mayafi na wato ya tattara kamar da fala ya kama ni fa jabazani ilai ya tunciko ni zuwa gare shi faqal yace abshir kai farin ciki kai albishir فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول domin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya soyayyata ta tabbata ga waɗanda suke son juna saboda ni wal mutajalisi fiya da wanda suke zama tare saboda ni wal na fiya da wanda suke ziyartar juna saboda ni walmutabazili na fiya da masu kyauta majuna masu bayarwa majuna kyauta fiya saboda ni hadisin sahi wannan hadisi ne ingantacce rawahu malikun fil muwatta bi isnadin sahi maliku ya ruwaito shi a muwatta da isnadi ingantacce qawluhu hajjar fadin ta da yace hajjar ay bakkartu wato nai jijjibi na fita da wuri وهو بتشديد الميم حجرت بشدة أكن جيم دي. قوله الله فقلت الله الأول بحمزة ممدودة للاستفهام نفرقه دا الحمزة ممدودة الله آه للاستفهام دن تنبيع والثاني بلا مد تبين كوا باتارد مد الله آه ينا دا تكين رنسوا da kaddara shafe harafin rantsuwa wato a kabushi kun san rantsuwa ana yin ta ne da wallahi billahi kallahi to amma ana iya shafewa a ce allahi a shafe harafin ba ta yance wallahi din ba to a nan shahidi ne akan wannan wannan hadisi kun ga yadda ya zo da kissa kuma wannan abu idris al-khawlani kamar yadda nake daga cikin manyan tabi'an amma manyan tabi'an dimash yana daga cikin manyan tabi'ai na dimash saboda haka babu shakka ya hadu da abu zar tun da ya hadu da mu'az saboda shi mu'az ya rasu a lokacin khalifancin sayyidina umar shekara ta goma sha takwas bayan hijira lokacin A annobar amwas da aka yi tsa'un wani irin wani cutar kwalara tsa'un da aka yi da manya-manyan sahabbai da dama suka rasu a lokacin a asham wanda shi ne da a sai na umar ya zo zai tafi aka ce ɗa'un ya annoba ta barki ya tara sahabbai mai abin yi suka ce a wanda yake da ilimi daga annabi sallallahu alaihi sai da ya faɗa haka waɗansu suka ce ya amirul muminin muna gudu da kaddara Allah ne ya ce ai kaddara Allah muke ai ita ma kaddara Allah din ce shi ne sai abdurrahman ibn auf ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji ya barke a wata ƙasa in kuna ciki kar ku fita in kuna waje kar ku shigo sai ya ce to sai mu juya to shine aka ce masa gudu ake daga kaddara Allah ya ce muna gudu daga kaddara Allah ne zuwa kaddara Allah <laughs> eh, to a wannan ta'un din a shekara ta 18 ne bayan hijira shekara ta 18 eh, bayan hijira wato bayan khilafancin sayyidina Umar da shekara shida ko ah, eh da shekara shida shekara ta 18 bayan hijira a lokacin mu'azu ya rasu to kun ga shi abu idris al-haulani ya riske shi to a cikin yadda ya ga majalisun nasa da yadda ya sifanta mu'az eh, dan saurayi mai haƙora na kyalkyali da kuma yadda mutane suka ɗauke shi duk mutane inda ya faɗi magana duk sai a tafi zuwa santa to saboda ilimi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi kowa sanin halal da haram a al'ummarsa shine mu'az mu'az ibn jabal ya fi kowa cikin sahabbai sanin halal da haram yi eh, duk da karancin shekaru ya fi kowa sanin halal da haram na to a cikin sahabbai ne malam nura akwai wanda ya fi sahabban ok ahsan lafazin hadisin eh a'lamu ummati bil halal eh mafi sanin al'ummata da halal da haram ai ba wai ina kawo riwayar hadisi ba ne balantana ka ce na yi majalisar hadisi ina kawo ma falalar tasa ne inda ya zama ya fi sahabbai to an shi ne ya fi al'ummar amma lafazin hadisin kwarai kamar yadda ma nura ta yi ishara gare shi ne cewa mafi sanin al'umma ta da halal da haram shi ne mu'az ibn jabal to to kun ga yanda shi abu idris al-khawlani bai san shi ba ya kace wannan mu'az ibn jabal ne amma ganin yanda yake a wajen sha'anin ilimi da yadda ake komowa zuwa ra'ayinsa da kuma da aka gaya masa shine mu'az ibn jabal ba mamaki ya ji labarin mu'az ibn jabal sai ji soyayya ta shiga cikin zuciyarsa to kaga ba kabilar su ɗaya ba shi mu'az ɗan madina ne ansari ne duka abu idris al-khawlani dan sham ne bai ma san shi ba to haka babu dangantaka amma ya je yana sonsa, kuma yanda soyayya ce ta sashi ya ce ya yi jijjifi ya fito da wurwuri ko ka duba ladabi da zo ya same shi yana sallah kuma ka duba mu'az bai ce ba irin wanda zai ce aidan saboda ilimi su ba sai an tsaya an yi ibada ba hmm. shi ma ya zo da wurwuri masallacin ko duba ladabin shi abu idris al-haulani da ya same shi yana sallah sai ya kyale shi ko irin muka mu ne muka je aka samu malami kan wata bukata <laughs> wato a san fakana nan eh a san fakana nan ya yanke abin da yake don ya zo wajen ka shi sai kyale shi sai da ya gama sallarsa hmm. shi kansa mutum yana cikin sallah kai maka ishara ko wani abu da zai nunin kan cewa kana nan ai baka kyautu baka masa adalci ba ka raba masa tunani zai rinka tunanin me ya kawo ka ko wata larura ce ko menene So haka watakila ya ji ya samu nutsuwarsa a cikin sallarsa ka raba masa hankali Ka ga rashin fikihu ne eh na'am ga ma'az da sallah ga ma'az sallah fa eh sai sai ya zauna sai da idan da sallah to sannan ya zo wajensa to kuma a Yadda sayyidina mu'az ibn jabal wato ya rantsar da shi har sau biyu ya rantsar da shi wato don kada mutum wato don kada a ɗauki wannan kalmar da biyu wallahi ina son ka saboda Allah sai da ya rantsar da shi yake na haɗa ka da Allah za ka rantsi da Allah shi ne ma'anar Allah ka rantsi da Allah yace na rantse da Allah ga sai da ya nemi ya rantsi hmm, Sa'ura ka ba kalma ce da za ka sake ta yadda kake so ba ko idan ka ji kawai mutum ya burge ka na ce ta wallahi ina son ka saboda Allah hmm, ko kuma kana da wata bukata hmm, dan ya janyo ka kusa da kai ko ya dau ya janyo ka kusa da shi ko ya baka wani matsayi ko akwai abin da ka hanga na wata maslaha shi sai ya rantsar da shi Hmm. na'am a babu mai ai babin can wasa amma dai ka duba ka gani dai matsayin su yanda ya rantsar da shi yace na hada ka rantsi da Allah eh na'am to ai sai sa din yace ka rantsi da Allah nan ka sani to sannan yanda kafin ya gaya ma musu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kama kwalar mayafinsa tukuna ya finciko shi eh, sannan ya gaya masa yanzu kaga ai bude shi yasa ma da yake riwayar hadisin sai ya faɗa ga yanda ya masa dan kamar wani lokaci shi ilimi haka yake idan yayin da ake baka shi aka yi wani aka yi wani nishadi wani aiki sai za ka karke shi yanzu kamar ibn abbas da ya salla a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam idan gingidi ya kama sai ya kama kunnan sai yana mutsawa haka haka haka ya ruwaito ko shi sa ai malamai sukan ce yayin da mutum yake karatu ana kama kunnensa ana motsawa karatun ya fi shiga da girma na da shekaru da haddata ta alkur'ani ina karatu wajen malamin malam ahmad do a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam malamin mauritania ina karanta alfiya ta ibnu malik a wajensa idan ina karatu sai ya rika kama kunne na sai ahmad dana ya ce masa ka na kama kunnen babana eh shi gani ya ce abin da ne shi ko yana yi haka ne sunna ce dan karatu ya shiga hmm. kamar a wai kamar a wai kamar ya raina ne to ba zan ni bai san ubansa almajiri ba ne na'am to shine ya ce masa to kai bishara ya gaya masa ya ce to gashi na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a soyayya ta ta tabbata ga ya faɗi jinsin mutane hudu masu son juna saboda ne masu zama saboda ne a zo a zauna ba don a hirar siyasa ba ba don a tattauna na mitin yadda za a samu kuɗi ko yadda za a yi a kulle-kulle ba ba don ko don yadda za a yi hira a tattauna a tattauna a fifa world cup a ji yaya ta kare tsakanin faransa da argentina a tattauna a zauna kawai saboda allah a tuna allah a ambaci allah ambaci girman allah ambaci ni'imomin allah ambaci ilimin addinin allah duk wannan wanda suka zo suka zauna saboda ni to su ma soyayyar Allah ta tabbata a gare su na uku masu ziyartar juna saboda ni in ji Allah hmm. ta shi kawai ka tuna kan cewa kai wani fa na daɗe ban gan shi ba hmm. sai ka je kawai kai masa ziyara saboda abin da yake haɗa ku aikin Allah ne masallaci ne ko kuna tafiya da awar maguzawa ko kuna tafiya halakar ilimi tare wajen karatu da ake wajen wani malami ko makamancin wannan sai ka ziyarce shi shi ma ya ziyarce ka saboda wani sannan na hudu wanda suke bayarwa saboda suke ba mu juna saboda Allah su ba mu juna saboda Allah in sun samu su nemi wanda yake suka san cewa za su yi masa dan Allah su bashi shi ma in ya samu ne suna da su ya musu bayan waɗanda suke yi don in sun yi su ma a yi musu ba don sun yi biki su ma a musu biki eh. a ta'affuf shi ne kamewa wanda suke ɓurewa kwarai mm-hmm. eh, eh, da gaske ya ne aya take يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم wanda bai san halin su ba yana ɗauka kan cewa mawadata ne saboda kamewa to masu kamewa na wato waɗanda in suka tashi bayarwa za su bayarwa ne don Allah kuma suna ba mu junar don Allah su ma amma nan wato at wato ba a ce al-mutabazil wanda su bayar su ma a basu wato suna ba mu juna don saboda Allah suna ba mu juna don saboda Allah idan suka shiga cikin bukata to za su a wanda zai ba su zai ba su ne don Allah su ma kuma in ya shiga cikin wata bukata su ma za su ba shi ne don Allah hmm. wato saboda sanin girman Allah su ne waɗanda suke in ma har ta taso musu to in ma har za su yi tambayar to za su tambayi wanda yake sali kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan har za ka labudda za ka yi tambaya za ka roƙi wani to ka roƙi kar ka roƙi kowa sai salihi sai salihi wanda yake zai bayar saboda Allah wanda kai ma in kana in ya shiga cikin hali zai baka saboda Allah to kun gani waɗannan haka mu'az ya gaya masa to wannan ya nuna mana yadda sahabbai suke akan a cikin dukkan wata haɗuwa da dukkan wani wani zama wanda ya haɗa, to ba za ka rasa su da samun fa'ida ba sai ka samu ilimi a wajen su to shine fa'idar zama tare da malamai mm, fa'idar zama tare da malamai waɗanda suka zama to sun tumbatsa a cikin ilimi akwai wani akwai wani malamin mu a wani babban malami a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Sheikh Afiya Salim alkali ne a babban kotun musulunci na babban kotun shari'a na Madina kuma na yi makwabtaka da shi a Madina ga gidana ga gidan da muka ga gidan da muke zaune muke haya ga gidansa titi ne ya raba ku. to akwai wani darasi da ya rinka yi na ɗaliban ilimi a gidansa da muke zuwa ni a rayuwata ban taba ganin malami da ko wucewa zai yi Ban ba wai na zauna a jalasi din bane na zo yana cikin karatu na zo zan wuce na dan tsaya na ji me yake cewa ban taba tsayawa in ji abin da yake faɗa ba ta da na samu wata fa'ida ya faɗo wani abu da ban sani ba shi ka tsaya wannan ni da kaina ne makaina ke yanke kai wannan bawan Allah ban taba zuwa fa na riske shi ba ko wucewa zan yi ya faɗi wata fa'ida sai na ji wani abu wanda yake na fa'ida wanda ba sani ba na'am alhadithu salih wa samanin ba'da salatmiya hadithi na ɗari uku da tamanin da uku an abi karima daga abu karima al-miqdad ibn ma'adi karib shine al-miqdad ibn ma'adi karib radiyallahu anhu Allah ya dade shi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qal yace idza ahabba annahu yuhibbu idan mutum ya so dan uwansa to ya bashi labari cewa ya so dan uwansa ya ma'ana a wannan mustahabbi ne umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana daukan sa a babin istihbabi mustahabbi ne ka gaya masa to wannan a cikin wannan akwai hikima saboda a sanya soyayya a cikin al'umma domin wanda ya gaya maka yana son ka to kaga zaka aminta da shi zaka san cewa mai maka nasiha ne zaka san cewar wato kana da aminci dangane da shi babu zancen ka rinka masa kallon hadarin kaji rinka cewa to wannan wani irin kallon ma yana kallon ka sai ka ce wannan wani irin kallo yake yayin da ka faɗa haka to cewar a rinka faɗa don a yada wato aminci a cikin al'ummar musulmi yayin da ya zamanto mutane suka san cewa akwai soyayya tsakanin su da juna suka san da wannan to yana kawo zaman lafiya a cikin al'umma yana kawo kwanciyar hankali yana kawo maganin hasada maganin kiyayya maganin gaba maganin kyashi maganin kwafa maganin kullata duk iyagun miyagun ayyuka dinnan duk za su yi maganin idan ka faɗa to kuma tsaba'an soyayyar da ake nufi soyayya ce wanda take soyayya mai tsafta hmm. sabanin a wanda mabiya hanyar mutanen da Allah ya halakar mutanen annabi lut suke kawowa na cewar ai soyayyar da suke nufi namiji yana soyayya da namiji ai ma'ana yana sha'awar namiji hmm. Hmm. eh shine suka haka suka faɗa to ai wannan kazamar sha'awa ce ba ita ce soyayya ba wannan ba ita ce soyayya ba ita soyayyar da ake nufi a nan ita ce karkata ya zuwa ga wato mutum ta hanyar cewar abinda dukkan alkhairi shi ke so gare shi kuma dukkan sharri ba ka so a gare shi kuma za ka yi masa za ka ashirya kake sadaukar da kai don saboda shi ba za ka nufe shi da wani mummuna ba dukkan abin da za ka fuskance shi da shi sai alheri to wannan ita ce soyayya tsaftatakka soyayya mai tsafta wanda babu wani abu na sha'awa a cikinta tunda ma ba asali ma ba ɗabi'ar ɗan adam ba ce ba ɗabi'ar ɗan adam ba ce mutum namiji mai sha'awar namiji ko mace ke sha'awar mace hmm. baya cikin ɗabi'ar ɗan adam saboda haka soyayyar da ake nufi nan don kacewa mutum kana son in banda wanda yake da kazamar zuci ba wanda zai kawo a cikin zuciyarsa kan ce a'a wannan da yace yana so na to shi ma <laughs> akwai walakin da walakin fa ko ya ganna a club din irin su ne shi ne zai fi zai mun wannan kaga in banda wanda yake da cuta a cikin zuci ba wanda zai kawo wannan to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da al'umma ne mai tsarki yasa wannan maganar ma san ba za ta zo ba amma mu yayin da muke wannan fassara a nan wajen dole mu wannan sharhi saboda mun zo mun shigo cikin wata al'umma wanda ake nema a juya tunanin wannan al'umma wai yanzu ka ji abin nan a wani yanzu suke ta yawo da shi wani dan clip na yanda wato kasar eh, turai suka zamanto sun bar addini ga baki ɗaya sun koma maguzanci wani likita ne saboda kawai imaninsa da addininsa na kirista wani mara lafiya ya zo wajensa ya mayar da kansa mace sai ya ce mata a a a ya zauna please sit down sir wai dan me zai kira shi sa shi madam ne in ko bai kira shi madam ba zai ce ya yi masa wariyar launin fata wai dole ya kira shi madam da gemu ta fa ato fa ya yi cikin mace wai dole a kira shi madam eh ya zo da sigar muhannas ne sun cewa shi ya zama mace ya saka kuma eh a'a ya zo da kamar ci a shi ya nema cewa ya kira shi madam shi ba sa bane shi mace ne ai ka san yanzu yanzu wajen sanya gender a za a sa male female kuma za a bar kai kuma ka zaɓi wanda kake so eh ka zaɓi jandar da kake so ka ce kai ba male bane kai ba female bane to shi wannan likitan da ya iya ce shi ba zai kira shi madan ba saboda wannan ya saba ma addininsa dalilin barin sa aiki kenan korarsa aka yi eh, sun kore shi sun kore shi sun kore shi daga aikin eh. ake koya yara hakan ya mhm. kuma cewa in suna so za su iya canja za su iya jinsu su za su iya canza jinsu su shi ne tun firamare abinda ake yi kenan abinda ake yi kenan wata baiwar Allah tana zaune a Amerika suke gaya mun cewa ta shiga masallaci ta ga wata musulma balarabiya ce ta yi sujada take ta fi minti ashirin a cikin sujada ne tana addu'a tana kuka ta za ka sai da ta idan ce mata da Allah ba tana so ta tambaye ta menene ke zamun ta ce wallahi ta duba littafan da 'ya'yanta suke karanta ake kawo musu da abin da ake kawo musu a makaranta ana koya musu wannan wasan ɗabi'a yan primary suke ya zaki da zaman ta'adda ya zaki da yayan ta'awan a kasa irin wani. a ingila da suka tashi suka ce za wannan a birmingham dai na sun sun yi kokari suka nemi signatures suka tsananta dole aka fitar da abubuwan daga cikin textbooks su ingila dan sauran abin addini saboda kuma a musulmi da suke da yawa a kasar a ingila eh, kullum ana da ƙara samun kuma 'yan pakistan da indiya dinnan sun yi kokari da duk inda suka je suna rike da addini shi ne ya mutu ya tafi ya tafi suka kawo manya-manyan cocina daga inda ya koma gidan rawa da inda ya koma zu sai inda ya koma a wajen akwai inda ma ya koma club manya-manyan cocina eh dawa musulmi suna saya da yawa ta mm. a gara ma musulmi su saya bisa wannan ya zamanto ya zamanto ba to almuhim wannan bukatar wannan bayanin cewa idan mutum yana son idan mutum yana son dan uwansa ya sanar da shi cewa yana son sa ga al'umma waje take mai tsarki wani abu zai taɓa faɗuwa a cikin zuciyar mutum ba amma yanzu da ake nema a canza fitran mutane sai zama dole sai an yi wannan bayani don kace kana son mutum soyayyar da ake nufi soyayya ce wadda take ta ta asalin halitta wadda idan kamar yanzu idan uba yace yana son ɗansa ko uwa take tana son ɗanta ko uba yace yana son yarsa to shi ke sai a ɗauka wannan kuma incest ne sai ɗauka kan cewa wannan karkata ce a cikin ɗabi'a hmm? to amma su da ike shaidan ya riga ya fitsare musu zuciya hmm? da babu abin da yake fara shiga zuciyarsu sai dauka sai barna babu alheri a cikin zuciyar shi yasa irin waɗannan abubuwan suke zuwa a cikin zuciyarsu shaidan ya riga ya gama Allah ya shi mu الحديث الرابع والثمانين بعد الثلاثمائة حديث ندري أكو دا أربعين دا هدو وعن معاذ دا معاذ ابن جبل رضي الله عنه الله يدد شيشين دي معاذ دا مكا da da wuce wato abun mamaki da tarjamar mu'az ga matsayinsa kamar yadda zamu gani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu'az sai da basuka suka kewaye da dukiyarsa ba ba yadda zai ba wanda zai ba wanda zai kwato shi sai da ake masa waso so sai da ake masa tafli aka zo aka samu mutane aka ce to gashi nan ga dukiyar ga dukiyar sanan kowa ya dauki abinda zai iya dauka na dukiyar sa duba matsayin sa dan bashi na a aka haɗe ne ba su kai sa haƙƙi ne haƙƙi ne a don an nuna mana haƙƙi ne ran kai daɗe to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale aka yi ai a zamanin sa ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale akai na daga baya a ya farfado da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tura shi gwamna a na'am ya tura shi Yemen amma mu'az sai da ya shiga cikin wannan halin ko mun san dai yadda halin sahabbai suke a farkon musulunci babu wadata a nasa nasa ne bashin da yake kansa ai ba wani ba wani ofisa bane na gwamnati a lokacin ba shi na san a a shine kai zaka iya cin ba shine ba shi da ya halatta ba za ka ci bashi ba dan ka ci amarya ta matsa maka cewa yau kaza take so ba za ka ci bashi ba dan ka ba aji ba kaza ba zai je siyo mata ba eh, ai ya halatta bashi wato malamai da suka ce wanda ya ci bashi da yake neman zakka wanda suka ce ba za a bashi ba shine wanda ya ci bashi don sha'awa ta haram hmm? ko kuma ya ci bashin hmm, ba a kan larura ba a kan yalwata ma kansa daga halal don a bashi daga zakka kamar mutum ya san yana cikin listin zakka ba su zo saura ka sai ya ce yau a ai umra zai tafi ya je ya ci bashin mutane ya tafi umara bayan ya yi hajji ya yi umara ya tafi saboda yana ya ci bashi don in zakka ta zo a biya masa to shine wannan irin wannan wanda suka ce ba za a biya ba amma dan mutum ya ci bashi kan abubuwan ba zarurat ba ma hatta haja bukatuwa mutum yana so mutum ya ci bashi don ya yan yalwata ma kansa ina zaune a gida a cikin lungu ga kwatami sai ya ce bari ya samu eh, bari ya samu ya samu bashi don ya fito bakin titi gida wanda ya kai bakin titi kaga na ai ba larura ba ce amma haja ce bukata ce zai ya dan wataya ya dan sayaya eh? ya fita daga kunci ya zuwa ga sayayawa kaga ba larura ba ita wannan dan ya samu ladan sadaka ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai abin da ka sa a cikin bakin matan ka shi ma sadaka ne A ya san abin da yake so ya yayi na'am to mu'az kenan radiyallahu anhu duk da wannan halin duk da wannan matsayin nasa amma kun ga yanda ya kasance wanda yake nuna cewa wato ni ta'amuli da hakikanin rayuwa mutum komai mutum wali amma bai fi karfin Allah ya jarabce shi ba da sha'anin duniya hmm? sai Allah ya jarba kuma idan Allah baya son sa bane haka Allah yake so ya ga cikin wannan halin hmm. yace wa an mu'ad daga mu'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa wa qal yace ya mu'ad ya kai mu'ad wallahi na rantsi da Allah إني لأحبك إنه لي والله إنا سنك ثم أوصيك يا معاذ سنة إني مك وسيا يا معاذ لا تدعنا لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول كذا كبري bayan kowace sallah ka rinka cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah ka taimake ni akan ambatonka da yin godiya a gare ka da kyautata ibada gare ka hadithun sahih wannan hadisi ne ingantacce rawahu abu dawud wa nasa'i bi isnadin sahih abu dawud da nasa'i suka rawaito shi da isnadin ingantacce to ga wannan hadisin ya fassara wancan hadisin na abu a ah, migdad a aikace cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yana son sa kuma a cikin wannan hadisin akwai kama hannu mm. kama hannu to shi ma wannan yana da cikin abin da yake nuna mawadda da soyayya mm. babu wani abu a ciki to amma waɗanda suke da wannan cuta a cikin zuciyarsu kama hannun sai fassara shi da wani abu musamman yanzu yadda ake ta ƙoƙarin a yaɗa wa'annan abubuwa amma ba abu ne wanda yake nuna wato soyayya da kusanta da kusanta da aminci yanzu a ce a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yaya zai ji yaya zai ji hmm, ko kai ne a ce abin nan a ce limamin kano ba tafiya ya kama hannunka ai za ka ji kan cewa an yi daraja da kai an yi mutum da kai hmm. eh hmm. shi ma duk wannan shi ma duk ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da Ja'far ba Ja'far ya zo ya kama shi rungume shi duk idan zukata da tsarki babu wani abu a cikin wannan a to kun gani wato in zukata da tsarki wani abu zai faɗo cikin zuci ba hmm. to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa din ina son kaya mu'az to kun ga wannan martaba ce ta mu'az inda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son sa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce yana son wani ba sai dai dan yana son sa saboda Allah to kenan mu'az yana da sifar da za a so shi dan Allah domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya so shi ya ce masa yana son sa to haka wannan matsayi ne kuma sai da ya rantsi sai da ya rantsi duk da babu shakka a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa rantsuwarsa don karfafa magana ba don tabbatar da gaskiya ba tunda a cikin maganarsa babu ƙarya, babu sabanin abin da yake shine gaskiya saboda in ya rantse yana rantsewa ne domin tabbatarwa da kuma ƙarin samun nutsuwar shi mu'az da wannan matsayi da Allah maɗaukacin sarki ya bashi to ya mu'az zai ji wace irin godiya zai ma Allah yayin da ya ji wannan magana to sannan kuma wajen yi masa wannan wasiya ta nuna muhimmancinta duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne ga al'umma amma keɓance mu'az da yayi da yayi masa wasiya da wannan ya nuna muhimmancinta wato kamar a ka keɓance masoyi ne da wani abu wato kamar yana na aisha ce da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta ga lailatul qadr wace addu'a za ta to ka duba matsayin Aisha ka duba matsayin lailatul qadr addu'a ce da ake ganin cewa in kai a wannan dare an amsa addu'ar da ya koya mata wace iri zai ba ta ba fa wani ne ya tambaye ta ba Aisha ce ta tambaye shi so za ta yi matsayin wannan addu'ar take yake ta ringa ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ka gano da muhimmancin wannan addu'a saboda an keɓance ta ga masoyi shine wani malami al-makari ahmad al-makari na morocco mai malamin usul ya zai dan ɗan kammi na takwas ne ya rubuta wani littafi amalu man tabba liman habba amalu man tabba liman habba aikin likita ga wanda yake so <laughs> eh, amadu man tabbali man hab mm. to idan likita zai yi treatment zai zaɓen ma wanda yake so magani mm. yaya kake ganin wani irin magani zai bashi ba sai wanda ya san ƙarshen ƙwarewarsa zai sa ba to shine shi ma to shine kamar wannan yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mu'az wannan bayan saboda sai da yace masa ina son ka sannan ya gaya masa wannan kaga wato sai da ya zabo ya zabo ya darje sannan ya danka masa eh hmm. to sannan ya zamanto an sanar da ita ga dukkan al'umma bayan kowace sallah wannan addu'ar ta daga cikin abin da yake nuna cewar bayan sallah ana addu'a tunda bayan sallah anan ba ana nufin a cikin sallah ba bayan sallah bayan sallah ba na a sau daya sau daya kuma ita addu'a ce da ake yi ba sai an daga hannu ba tunda ita addu'a da ake bayan sallah duk da yake mustahabbi ne daga hannu yayin addu'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi addu'o'in da yake bayan sallah baya daga hannu baya daga hannu saboda haka idan mutum bai daga hannu ba babu laifi amma kuma wanda ya daga hannu ba za a yi masa inkari ba saboda yana daga cikin adab din addu'a mutum a daga hannu eh wannan ijtihadin su ne amma ibnu hajar ya rinjayar da cewa wannan bayan sallah ce bayan sallama ce bayan sallama ce to sauran shi sauran hadisi daya الحديث الخام الحديث الخامس والثمانين بعد الثلاثمائة حديثي نتري أكد ثمانين دبير وعن أنس رضي الله عنه دقى أنس الله يددشي أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شو أولا متنين وجن النبي صلى الله عليه وسلم famarra rajulun bih sai wani mutum ya zo ya wuce da shi faƙala ya rasulallah inni la uhibbu hadha yace ya rasulallah wallahi ni ina son wannan faƙala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam a a'lamtahu ka sanar da shi qala la qal a'limhu yace to ka sanar da shi falahiqahu faqal sai sai riske shi yace inni uhibbuka fillah ni ina son ka saboda Allah faqal ahabbaka alladhi ahbabtani lahu to wanda ka so ni dan shi kai ma ya so ka rawahu abu daud bi isnadin sahih abu daud ya rawaito shi da isnadin ingantacce to wannan babu dalili akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji raddin da aka yi masa amma saboda dai aiki ne na sahabi imamun nawawi ya yi ishara da cewa a ƙarshen tarjamar babin da yake cewa mai kuma mutum zai ce an ce ana son sa ga wannan hadisin cewa idan kai wani ya ce maka yana son ka to kai kuma sai ka ce a habbakan ladi a habarta ni ne ajali wanda ka so ni dan shi kai ma ya so ka ka kai masa addu'a sai ya cewar wannan ta zamanto kamar mukafa'a kai masa yayin da ya ce maka yana son ka to <clears throat> wannan shi ne ƙarshen bazin wallahu ta'ala a'lam wa wa sallama ala abdihi wa rasulihi na muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i